Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a najeriya rundunar mayakan ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa sun kai farmaki na haɗin gwiwa a jihohin Legas da ogun wadda ya halaka akalla mayakan sa kai 114 da raunata wasu masu yawa wannan ya biyo bayan farmakin da dakarun sa kai kan sansanonin mayakan sa kan a waɗannan jihohi da ke kudu maso yammacin najeriya Birgediya General Rabi Nasir wadda shine daraktan yada labarai na mayakan kasar ya ce bayanai daga jami'an laƙin asiri na mayakan kasar sun nuna cewa mayakan sa kai daga yankin Niger Delta suna buya a dazuka da ke ci ko kan gabar ruwa a ba bayan nan dai mayakan sa kan sun zafafa kai hare-hare kan ta mai da wasu muradun mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai kuma sun yi barazana za su yi karin barna kan kadarorin mai da ke yankin a hira da yi da muryar amurka birgediya janar abubakar ya ce matakin sojin wani bangare ne na tabbatar da diyaucin najeriya ya ce farmakin zai hana mayakan sa kan yancin walwala tare da lalata sansanoni domin hana su wuri da za su shirya kai wasu sabbin hare-hare a siriya rundunar taron dangi da amurka take yi wa jagoranci a fafata wadda ake yi da mayakan sa kai na isis ta fi ba da karfi a hare-hare da take kaiwa kan birnin manbij kusa da birnin aleppo kamar yadda jami'ai suka yi bayani jiya juma'a amma rahotanni daga fagen daga suna nuna cewa har yanzu mayakan sa kai suna rike da wannan birni farmakin da aka kai ta sama a nan a yankin alepon alardi da ke arewaci wadda ya hada da manbij ya lalata wasu muradun isis daban-daban har sha tara da wurare sha bakwai da kungiyar take jan daga in ji cibiyar kula da yaƙe-yaƙe ta amurka haka nan harin ya lalata wani babban makami da wasu motocin yaƙi biyu na kungiyar ta isis Sashin Kurdawa na murya Amurka ya ba da rahoton cewa ana ci gaba da gwauza yaƙi a tsakiyar birnin Manbij din yayin da dakarun taron dangin suke ci gaba da lugujen wuta ta sama. Wata ƙungiyar mayakan sa kai mai adawa da ISIS tana fafatawa da ƙungiyar a cikin birnin akan tituna da kuma kororo-kororo. Yayin da rundunar taron dangin take kara yin zobe kan babbar tungar mayakan sa kan a wannan birni. hukumomin amurka suna binciken zargin ko barayi ta intanet sun kutsa cikin kwamfutar yar takarar shugabancin amurka hillary clinton a zaman wani bangare na gagarumin hari kan jam'iyyar democrat jaman tsaron amurka sun gaya wa kafofin yada labaran amurka cewa hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka wato fbi da ma'aikatar shari'a su suke gudanar da wannan bincike babu ɗaya daga cikin hukumomin da ta tabbatar da haka ko da shike hukumar FBI ta rubuta a murya Amurka cewa tana sanar da rahotanni dangane da wannan batu a kafofin yaɗa labaran na Amurka. Wannan zargi yana zuwa ne a daidai kuma lokacin da jam'iyyar take tabbatar da cewa kutsen ya taɓa kwamitin yaƙin neman zaɓen wakilan majalisar ƙarƙashin wannan jam'iyya. zuwa yanzu dai jami'an jam'iyyar suna zargin rasha zaman wacce ta yi kutsin lamari da ya kara zafafa zargin da ba a tabbatar ba cewa rashin tana kokarin katsa london cikin siyasar amurka domin ganin donald trump ya samu nasara a gangamin yakin neman zaben ta bayan kammala babban taron jam'iyyar democrat mrs clinton tare da mai gidanta um, tsohon shugaban amurka bill clinton da mataimakinta da iyalansa jejin ma sun yi gangami a birnin philadelphia inda ta gaya magoya bayan ta cewa suna da aiki a gaba shi ma da yake yakin neman zaɓe jiya juma donald trump ya ce daga yanzu babu sauran ragarwa mrs clinton bayan irin caccakar da ta yi masa a gangamin na jam'iyyar democrat ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta yi watsi da kalaman da shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya yi cewa rundunar sojin amurka tana goyon bayan waɗanda suka shirya juyin mulki a ƙasar wadda bai samu nasara ba duk wani ƙoƙari na nuna cewa wani a wannan ma'aikata ya goyi bayan juyin mulki ta kowane hali maganar banza ce in ji kakakin ma'aikatar tsaron amurka peter cook a magana da ya jiya shugaban na turkiya erdogan ya zargi janar joseph votel na amurka wadda ya bayyana damuwa kan makomar juyin mulki na lokaci mai tsawo kan dangantakar amurka da turkiyya kai waye ka san matsayarka kana goyon bayan waɗanda suka yi juyin mulkin maimakon ka gode wa ƙasar nan saboda ta samu galaba kan yunkurin juyin mulkin in ji shugaba erdogan janar botel shine yake jagorancin cibiyar kula da yaƙe-yaƙe da amurka take gudanarwa a gabas ta tsakiya janar joseph ya fidda sanarwa jiya juma'an yana karyata duk wani rahoto da yake nuna cewa yana da hannu ko yana goyon bayan juyin mulkin da aka soyi a turkiya a zaman abin takaici kuma ba gaskiya ba ne to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa'adin aikin kiyaye zaman lafiya da take yi a Sudan ta kudu har zuwa 12 ga watan Agusta mai zuwa a kuma daidai lokacin da ake samun ƙarin rahotannin barkewar sabbin tarzoma a jihohi da ke kudancin ƙasar. Gobe Ladi ne ake sa ran wa'adin na yanzu zai daina aiki. shawarar da wakilan kwamitin baki dai suka yanke jiya juma'a a new york an ɗauki an ɗauki matakin a zaman wani na wani ɗan gajeren lokaci ne yayin da manyan ƙasashen duniya za su yi nazarin mataki na gaba ko su tura ƙarin sojoji zuwa ƙasar ko kuma su ƙara azawa ƙasar takunkumin sayar mata makamai ko kuma matakan daga biyu a halin da ake ci kuma kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin a tura rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa mai ƙarfin jami'ai mai tan da 28 zuwa burundi domin hana ke ta yancin bil'adama da samar da daidaito domin a gudanar da shawarwarin sulhu tsakanin al'ummar ƙasar. kwamitin ya bayyana fatar kasancewar 'yan sandan a kasar zai samar da yanayi mai kyau domin a yi shawarwari masu ma'ana domin kasar ta magance cikas da ta shiga ta fuskar siyasa a jihar california an kashe ɗan sanda ɗaya aka jikkata ɗaya kuma sakamakon harbin su da aka yi da asibahin jiya juma'a a birnin san diego lamarin ya hukuni a unguwar da jama'an biyu suka saba aiki kamar yadda hukumomi suka yi bayani duk ƙoƙarin da takwarorinsu suka yi na hanzarta kai su asibiti jonathan de guzman ɗan shekaru 43 da haihuwa wadda aka harba har sau biyu a kirji ya cika sakamakon harbin da aka masa guzman wadda ya shekaru 16 yana aiki ya bar mace ɗaya da kuma yara biyu labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan cutar hawan jini, cutar da ta zama ruwan dare game duniya. Rahotonmu na biyu zai magana akan matsalolin da gurbataccen ruwan sha ke haifarwa. Rahotonmu na uku zai magana akan mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan shawarwarin da aka baiwa mata masu juna biyu da kuma mata sabbin haihuwa game da yadda za su kula da kawunansu domin rage mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda tare da Dr. Ramatu Hassan babbar jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiya ta ƙasa da ke Abuja a inda za ta yi mana cikakken bayani game da shiri na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin taimakawa al'ummar Najeriya wajen raba su da cututtuka daban-daban kyauta a cikin kwanaki ɗari masu zuwa. sai a biyo mu sannu a kan hankali domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Cutar hawan jini cuta ce da ta yawaita cikin al'umma kuma cuta ce mai kawo matuƙar illa ga jama'a. Wasu lokutan hadda sanadin rasa rai. A shekarun baya bincike ya nuna cewa cutar ta fi kama manyan mutane masu shekaru sama da arba'in. Sai gashi yanzu ta zama ruwan dare har yara ƙanana ba ta bari ba. To ko me ke haifar da ciwon ga yara ƙanana? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. mun yi hira da Dr. Aliyu Fati, kwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse a Jigawa. Hawan jini ya kasu kashi biyu dama, akwai wanda ake cewa na primary, akwai kuma na secondary. To na primary din shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba. amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara arba'in zuwa sama aka fi samun shi sannan akwai na sakandire to shi na sakandire shi kuma an fi samun shi a yara abin da ake nufi shine hawan jinin da akwai da dalili shine ake nufi da secondary mafi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara ɗin na farko kuma wanda shi ya fi kowanne yawa shine cutan koda to idan yaro yana da cutan koda ko yaro ko saurayi yawanci to daga wannan cutar koda ɗin ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara akwai wanda dama ake haifansu da shi akwai matsala wajen haihuwa ɗin? to wannan zai iya kawa akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawowa ana kiransa rheumatic heart disease to wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kamar ƙurajen lagwada da yara suke yi To wasu wanda ba su yi dace ba ƙwayoyin cutan sai su shiga cikin jini sai su je su taɓa ita zuciya ɗin to wannan da ya ƙarshe sai ka ga ya kawo musu ciwon zuciya har zuciyar ta zama ba ta aiki da sanin da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga. Ko akwai waɗansu hanyoyi ko kuma rigakafi da za a yi domin kare yara daga hawan jini? To rigakafi dai kamar yadda ce ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini ɗin? in kamar na cututtukan ƙodane, ne to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi musamman shan magani barkatai maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya ai ta dura wa yaro magani mai ɗaci ko mai wani abin nan haka in ma maganin asibitin ne likita bai ce a sha ba an je kemis kawai an siyo an sha irin wannan magungunan barkate yana haddasawa halimata abdullahi muryar amurka daga jigawa a najeriya amfani da ko kuma shan gurbataccen ruwa na ɗaya daga cikin abin da ke yaɗa cututtuka a cikin al'umma to ko a ina irin waɗannan ruwa suke taruwa ruwa kuma yaya za a iya kare kai da yin amfani da su? Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Ruwa abokan aiki, ruwa abokan tafiya, ruwa rayuwar bil'adama ga yadda ruwa suke da farkar tasiri. Ta kowane ɓangare malaman tsafta na hannunka mai sanda ga mutane da ke amfani da ruwan gyabba, gulbi ko ƙwarima, sabilin sha lokacin damana. Da malaman tsafta suka ce galibi mutanen karkara to su ya hattara. don gudun kamuwa da cututtuka masu nasaba da ruwan sha marasa tsabta malam usman yakuba malamin tsabta a hukumar kare lahiya ta jiha da ya rasfe shi ina madu'in rahoton mai mai da gaba a yau za muku bayani bisa kan eh, unhwani da ruwa na sama in sun kwanta a ƙauyukanmu ko kuma kusan gari ma ko kuma eh, gonakai wanda mutane sun tai noma suna unhwani da wannan ruwa lalle ruwa ya zama wajibi a rayuwa bayan da za a yi wani abin kana iya in ba shi ka nemo wani amma shi ruwa dole sai ruwa to kun ga kenan sai an ba mutane bayani na harko. bisa kan illolin da wannan ruwa yake bada a iya ganewa da ruwa in Allah ya yi su ai suna kwaso shara da bayan garin mutane da musashe duk su gangamo su zuba a cikin tafkin nan to kun ga abu ya tsima ya zama malati kenan in dan adam ya sha ko dabba ta sha zai kawo mashi cututtuka ma'ana kamar su zawo ciwon ciki su kurkunu su ciwon tsagiya da abubuwa ga sanan dai wanda an san da su a shekarun baya amma ya ne ake a ɗauke su duk zalla mutane mana karkara ba su sani ba to a kiyaye matakin a dafa ko a tace da wani kyalle zuwa amfani da sinadarai na kashe cututtuka a cikin ruwa shine mafi alala ga matakin kare kai ga abin da ya jibaci ta farkin tsafta malam usman yakuba kwamishinan kula da tsabta ya samu a hanya tun da ya zama dole a sha ruwan nan minin ne ya kamata a yi abin da ya kamata a yi ruwan nan akwai maganin da muke ci mishi aquatab. Aquatab duk kowace likita kuka je in kuka tambaya in mutum ma zai yi gidan gona ko wata biyu ko wata uku ana kilga a bashi na wata tsawon wata na uku ya ɗora ɗaukar ruwa kamar bidon na litir ashirin sai ya sa banga kwaya guda in ya sa kwaya guda duk kwayar cutar da ke ciki duk ta mutu sai in da shi na farko kuma in ma bai samu wannan magani ba wannan ruwa a tace shi na biyu a samu a tukunya a dan tafasa shi ya taso kwayan cuta su mutu ma'ana ga hanya uku dai wanda ai hatara kadda a hanya na uku a samu dan adam bai bi ko ɗaya ba in ya kamar ciwo kun ga yawan kashe kan shi akwai wani bangare shi ma muna son mu dan mutane bayani shi e, kamar e, mu masu kawo nono kasuwa suna tsayawa wannan ruwan su kwalhe su su kara ga nono dan lahi ne kun ga lahi ya zama biyu lahi bangaren addinin musulunci ka kara ma nono ruwa kuma lahi bisa bangaren likita ka kawo ruwa mai cuta ka zuba to a iya kiyayewa shi ma nonon nan a sai abin da ake ce ma eau de javel a ga litar guda sai ka dasa abu daya biyu uku dashi uku shi ma wannan ka hudda sauto kenan nono ya zama lahiyayye shaibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar masana harkar kiwon lafiya na ƙara jaddada mahimmancin awo ga mata masu juna biyu domin samun raguwar matan da ke mutuwa a yayin renon ciki da haihuwa Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Babbar jami'ar kula da lafiyar mata a babban asibitin garin Kagara da ke yankin ƙaramar hukumar rafi da ke jihar Niger. Hajiya Kuluwa ba kwace ta bayyana haka yayin gangamin faɗakar da mata akan harkokin lafiyarsu da ta ƙananan yara da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a garin na Kagara. Zuwa awo ga mace mai ciki yana da mahimmanci matuƙa domin ko yayin da ta zo awo shine za a samu a kare lafiyanta da na lafiyan abin da ke cikinta yayin da mace take da juna biyu ta zo asibiti akwai bincike masu yawa wanda ake yi don a gano yanayin lafiyanta da lafiyan abin da ke cikinta za a yi mata gwaje-gwaje tun daga zuwa ga awon fitsari zuwa awon jini da kuma a auna numfashin dan da ke cikinta da kuma ita ma tafiyan ta a gani halin da take ciki saboda akwai illoli da yawa da suke tattare da wayannan lalurorin in su aka samu akasi a cikinsu wanda yake za ya kasance haɗari gare ta da abin da ke cikinta shi yasa idan ta zo asibiti aka gwaggwada ta inda ke da mm, kuskure sai a yi magana maganin shi inda kuma yake daidai sai a bata kwari ƙwarin gwiwa akan ta ci gaba da kula da lafiyanta da ci makan da za ta ci har Allah ya kai ta kai ga haihuwan abin da ke cikinta. yawancin mata da suka halarci taron nan sun koka a game da halayyar jami'anku na yin buris da su a lokacin da suka zo haihuwa wani irin mataki za ku ɗauka na shawo kan wannan matsala domin ganin sun karfafa matan zuwa asibitin lokacin da za su haihu a kowane lokaci kai kira mata a irin wayannan bayani to irin abin da za su zo da shi kenan amma a zahiri wani lokaci ba haka bane saboda su dai aƙidansu shine na idan mace ta tafi asibiti haihuwa ta kasa to yayin da kai ka zo kana jawabi akan cewa me yasa ba su zuwa to za su nemi wani abu na defense sai su ce gashi amma a zahiri ba haka ba ne in dai an yi ada yanzu malaman asibiti sun kyautata su. wani irin matakai kuke ɗauka na shawo kan wannan matsalar na cewa mata suna ga zuwa asibiti gajiyawa ne insha Allahu abin da muke shine wayar da kai muna da kungiyoyi tun daga kungiyoyin musulunci na form one haka da mu karan kanmu kungiyoyin malaman asibiti da su karan kansu kungiyoyin mata irin groups nan da suka yi na na nasu na mata to muna bi ta irin haka a kowane lokaci suka yi taron su ana dan tura mata mace guda cikin malaman asibiti wanda ke tana zuwa tana fatakar da su akan illolin rashin zuwa asibiti da amfanin zuwa asibiti sannan a kowane lokaci wanda suka je asibitin akan samu yan kyaututtuka wanda gwamnatin jihar Niger take ba Da wanda yake yakan kasance wadda ta zuwa aka bata in ta koma wadda bata je ba za ta gani wannan zai sa ta yi kwadayi zuwa kuma sannan akwai asibitocin da yake lokacin da aka samu ndg program din nan aka yi magani ana ba da shi kyauta a matsayin eh, mdg program to yawanci idan suka koma da irin wa'annan kyaututtukan yakan sa wayansu su da wanda yake a lokacin an samu matukar canji a yawan mata in ka duba population din sai ya zanto ya karu dangane da wannan magana mdg program na lokacin lokacin da aka zo ana ba da magunguna kyauta da wasu alheri ma da ake babba mata yayin da suka je awo babbar jami'ar kula da lafiyar mata a babban asibitin garin kagara da ke yankin karamar hukumar lafi ta jihar naija kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria a gaida muhammad salisu rabiu a jihar bauchi ma an faɗakar da iyaye mata da yara ƙanana sabbin haihuwa da su tabbatar da sun yi amfani da kayan da aka ware domin ceton ran mace-macen mata da ƙananan yara yayin haihuwa, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. pharmacy Jibrin Aliyu Tulde shi ya furta haka a lokacin taron bita na wuni daya. To wannan taro da aka yau da taro ne don saboda faɗakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don ah, rage mace-macen iyaye mata da kuma yara ƙanana wanda suke da matukar muhimmanci wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda goma sha biyar wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma lokacin da yaro yake renon yaro musamman shekara na farko abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura cewa musamman a najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen ƙananan yara 'yan ƙasar shekara biyar da iyaye mata to amma sai aka lura sabbin haihuwa mace mace abin su mutuwan su ya karu ne to sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace macen yan kasa da shekara ɗaya din nan sabbin haihuwa shine musamman kama abin da ya shafi kula da tsaftan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen abu ga iyaye mata saboda haihuwan yaran da basu su cika su na haihuwa ba Famasi Jibran Aliyu ta fi da kenan Dr. Lamaran Makamadar Tijo ya yi ƙarin haske dangane da taron. Wannan taro an kira shi ne don a ƙara wayarwa kan jama'a a kan wayansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata da jariransu musamman cikin sati hudu bayan aihuwa jariran da aka haife su wanda ba su ma fi sati hudu ba su ne ake magana a kansu yau wannan abu ya nuna cewa shi maganin da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani sunansa a turanci ana kiransa clohexidine gel to shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai faɗi ya warke to ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taɓa wannan wajen kuma an yi amfani da shi a nan jihar bauchi da jihar sokoto a lokacin da aka kawo shi najeriya so bayan 'yan shekaru da amfani da aka yi ana, gwaji da shi an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa eh, iyaye mata da yara wajen lura da yaran su. Dokta Lamaran Dattijo kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a nigeria. A gaida Amina Girbo. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da wani shiri na gaggawa domin kawar da wasu cututtuka da suke addaban al'ummar Najeriya. Shirin mai suna Rapid Response Initiative a Turance zai gudana ne a cikin kwanaki ɗari. Dr. Ramatu Hassan babbar jami'a ce mai kula da allurar rigakafi a ma'aikatar lafiya ta ƙasa da ke Abuja. Ita ta shaida hakan ga wakiliyarmu Madina Dauda a wani tattaunawar da suka yi da ita a Abuja. Me da me kuke son ku yi to a nan din? Yawwa abubuwa ne kala-kala. Na ɗaya akwai faɗakarwa. Faɗakarwa na cewa a gaya ma mutane me za su yi su kula da lafiyansu. Saboda wanda yake karkara, wanda kuma bai da isasshen abin kanshi. Abubuwan rayuwa sun addabe shi ba kullum yake zama ya yi tunani game da me ya kamata in yi ba kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane za su iya yi ma kansu su kare lafiyan kansu ko da ba su da komi na biyu kuma ana da nufin a gyara ɗakunan shan magani irin wa'annan ƙanana da suke ƙauyuka a kowane sashe na najeriya adadin ɗakunan magani guda ɗari da ɗaya saboda a samar ma mutane waɗanda suke karkara waɗanda ba su da ƙarfi inda za su tafi su nema a taimake su in ba su da lafiya eh, na uku akwai health insurance wannan asusu da aka kirkiro na gwamnati wanda mutum zai ba da dan wani abu dan kaɗan naira ɗari biyu gare ka naira ɗari hudu gare ka a wata ne a a kowane wata biyu a a kowane wata uku ne wa'annan yan ɗaruruwan saboda a yi asusu da za a rika sayan magani da ɗan tarkacen kayan aiki da za a sa a cikin wa'annan ƙananan asibitoci ko ana son a kafa wannan irin asusun adashi a ƙauyuka a ƙauyuka a zauna a musu yadda za su yi su gane yaya za su yi a kafa ɗan ofis ɗan karami wanda zai daga kulawa da tabbatar da an yi wannan abubuwa saboda kar ɗakin maganin ya mutu dama abin da ke kashe shi saboda rashin me za a yi amfani da shi amma wannan aiki da za a yi na naira na kwana ɗari a kyauta za a yi ba ruwan gwamnati da wannan shirin na wannan asusun da za su kafa na kansu babu shi ana kuma nufin a yi aiki na tiyata na ciwar wata waɗanda mutum na yawo da shi a jiki amma saboda bai da kuɗi bai san yadda zai ba sai ya haƙura to ana son a yi wa'annan irin tiyata tiyata a kyauta na wajen mutum dubu goma a kowane sashi na najeriya amma adadin mutum dubu goma cikin kwana ɗari daga yau wani irin ciwo ake nufi wa kamar ciwon haniya wanda suke ce ma akwai hydrosil irin wanda ake cewa gwaiwan maza akwai makoko masu ciwon makoko akwai yara da ake haihuwa da ba daidai ba sun murɗe kuma suna nan a ƙauyuka da karkara kuma da yayi waɗanda ba su da galihu duk za a tattara su akwai irin waɗanda ake haifa yara su a buɗe su kuma za a za a yi musu tiyata a kyauta sannan kuma za a zauna mutum dubu goma su kuma za a duba su a yi musu bincike na ciwon siga na hawan jini da ciwon kansa na mata da na maza kansa guda biyu ne dama suka addabi mata a najeriya ciwon sankara ko ku a ce ciwon daji kala biyu ne da ciwon nono da ciwon mahaifa to su ba wa'annan za a binciki mata guda dubu goma a kowane sashi adadi dubu goma a kowane sashe na najeriya a duba a gani irin wa'annan mata in suna nan a nemo su a yi musu magani wa'anda suke da ciwon sankara da ya kamata a cire za a cire musu a kyauta a nono wa'anda suke da shi kuma a mahaifa za a yi musu maganin shi yana da magani in bai yi nisa ba in yayi nisa kuma ana cire mahaifar gaba daya to wannan ma kuma za a yi shi duka a kyauta a cikin kwana ɗari daga yau wata uku kenan da kwana goma. Dr. Ramatu Hassan babbar jami'a mai kula da allurar rigakafi a ma'aikatar lafiya da ke Abuja kenan. Take wa Madina Dauda bayani akan shiri na musamman da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na gaggawa domin taimakawa al'umma wajen kawar da wasu cututtuka da suke fama da su kyauta a cikin kwanaki ɗari. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A Najeriya rundunar mayakan ƙasa da ta sama da ta ruwa sun kai farmaki na haɗin gwiwa jihohin Legas da Ogun wadda ya halaka akalla mayakan sa kai 114 da raunata wasu masu yawa. a siriya rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci a fafatawa da ake da mayakan sa kai na asis ta fi ba da karfi a hare-hare da take kaiwa kan birnin manbij a kusa da aleppo daga jihar florida da ke kudancin amurka rahotanni sun ce mutane hudu sun kamu da cutar zika ba tare da sun yi wata balaguro zuwa yankuna da ake fuskanta da wannan matsala ba wannan ya fito ne daga bakin gwamnan jihar rick scott a bayani da yi ga manema labarai jiya juma'a Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.